Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Muhammad Awul Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci, kuma a cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Kusan makonni hudu kenan tun bayan da gwamnatin Zamfara ta katse layukan sadarwa ta waya a jihar da nufin dakile hare-haren 'yan bindiga, lamarin da ya ɗauki hankalin jama'a da dama. Abokin aikinmu a Kaduna, Muhammad Ibrahim Yaba, ya yi tattaki zuwa jihar ta Zamfara domin ganewa idan shi halin da ake ciki kawo yanzu. To kamar yadda na faɗa da farko abokin aikinmu a Kaduna, Muhammad Ibrahim Yaba, ya yi tattaki zuwa jihar Zamfara, kuma gani tare da shi a ɗakinmu na shirye-shirye. Malam Muhammad Ibrahim Yaba ya yaya tafiyar taka ta kasance? To alhamdulillah akan yaƙiƙa na bar jihar Kaduna a ranar 21 ga watan eh, Satumba nan da muke ciki na tunkari ta jihar Zamfara domin in gane mai idona ah, abubuwa da ya kasance cewa suka biyo bayan sakamakon katse layukan ah, sadarwa da aka yi ah, so ah, musamman muna so mu duba ne mu ga ta yawan hanya da ya kasance cewa suka shafi harkokin kasuwanci a wannan jiha Ina bar kaduna zuwa wajen karfe goma na isa can zuwa karfe biyu na rana abubuwan da ya kasance cewa na gani tun daga karamar hukumar giwa mm. eh, to daga nan za ka fara samun matsalar ta layin sadarwa din nan daga nan muka wuce muka shiga tsafi gaskiya kana shiga wajen kai kasancewa ka shiga wani yanki wanda ya kasance cewa eh, akwai ɗan damuwa a cikin ta kowa duk wanda gani a cikin motar nan akwai ɗan alaman musamman wanda ya kasance cewa ba mazauna wannan garin bane ah, duk wanda ka gani in dai mazauni wani gari ne to kila ba maki ya zo ya buga waya kawai dan ya isa da sakon shiga yan uwa da sauransu san cewa yana yana nan lahiya lau ne ya koma kaman a lokacin da muke tafiya na na ga wata mata wanda kan cewa likita ce a cikin motar take ce da mun cewa ta zo kawai jihar Kaduna ne kawai ta zo ta yi waya domin ta sanar da yan uwanta da ke kudu su san cewa tana nan lahiya da muka shiga cikin garin Gusau a karfe biyu ko da a hanya na ga shingaye na na jami'an tsaro da ya kasance cewa aka sanya hanya suka domin motoci da sauransu duk wanda zai shiga da fita suna amma ana dubawan sosai ko kuma da irin dubawan da aka saba na al'ada kawai gaskiya shine wanda an da saba na al'ada akwai inda ma an gaje maganar gaskiya shine kowa ya sani inda kana bin wannan hanya kai ka san cewa akwai inda in gaje kawai ɗan eh, ɗari binka ko ɗarin ka ne zaka bada ka kauce wannan bai bai canja ba wannan wani abu ne wanda ya kasance cewa eh, abun bakin ciki ne abun damuwa in ka lura da irin wannan inda ya kasance cewa muke har yanzu dai a ce duk da wani halin da ake ciki jama'a tsawon ba wai an canja bane amma wasu sai a ce wai bakin aure ne ko a ce kaza kaza sai ka dan bada wani abu za ku dan koma gefe 老板只能估计。 kana shiga cikin garin koyo zaki kai ka san cewa ka shigo cikin garin da ya kasance cewa akwai dan matsala ma'ana eh, ba yadda ya kasance cewa take ba eh, garin kusan ba mutane ne ɗaiɗaiɗai ko zaka gani eh, yawanci ba dama can ba su da ababen hawa kamar irin su tasi tasi da da boss da ya kasance cewa suke diba mutane a cikin garin yawanci zaka ga babura ne ake amfani da su sai kuma in kana da mota ko kuma babura kanka ko kuma na ita yan kabu kabu su zaka ga suna gudanar da rayuwarsu a wajen yawancin mutane da suke karkaru ƙauyuka sauran ƙauyukan da su ba su iya zuwa kasantuwan an hana yin amfani da babura a ƙauyuka al'amuran kasuwanci ko kuma an ce harkokin kasuwanci a garin Gusau dai gaskiya ya shiga cikin wani yanayi to kafin mu ci gaba ka yi magana cewa akwai wata likita da ta mm. taho har jihar Kaduna domin ta yi waya da 'yan uwanta da ke kudu mm. daga cikin waɗanda ka tattauna da su ko ka gani babu wanda ya ce suna rubuta takarda su aika wa 'yan uwansu? Eh, babu wanda ya gaya min amma da nake dawowa eh, na haɗu da wani wanda ke cewa ina ma a ce zai kasance cewa za mu koma kamar da muna iya rubuta Eh, wanda saboda ai matsalan ka gane wani lokaci idan ka ce zaka rubuta takarda in ka baiwa mota na bus ko mana matafiya suka kawo to idan daga can gusau ne zaka rubuta a kawo nan Kaduna wanda za a iya kiran wanda yake nan a ce mishi eh, ga kana da sako amma wanda ya kasance cewa zai tashi daga Kaduna a ta ko kaya ka bada zuwa can ta ya zaka gaya min wanda yake gusau din ka ce mishi mota kaza ta taso kamar yadda ake yi da a kira a waya abin ya koma an koma rayuwar kwatance kwatance an koma rayuwar kwatance kwatance kuma abin da ma yawanci mazauna garin suka ce min kenan suka ce a yanzu in ba tila in ba wani dalili ba baka son ma ka bar gidanka ka je wani waje saboda ba lalle bane ka je ka tarin da wanda zaka je gani kaga wannan nuna maka cewa an shiga cikin wani kuncin rayuwa akwai kuncin rayuwa kuma akwai dan kasuwan da ya kasance cewa ne magana da shi ga kuma abin da ya ce to suna na su idi Shehu maganin Gusau to gaskiya bi hakika ne gaskiya rayuwa ta canza ga wannan situation din da muke ciki saboda bil hakika ne gaskiya wannan al'amari da ake gaskiya tsakani da Allah akwai yan matsaloli cikin shi al'amarin harkar tsaron da aka magana a kai tsakani da Allah duk wanda zai gaya ma gwamnati gaskiya to ya kamata ya to gaskiya tsakani da Allah ya gaya mata gaskiya bil har ganin gaskiya yan mu suna cikin yanayi na halin ha'ulayi yanzu akwai ɗan kasuwar da tun da ya tashi cikin jihar zamfara fiye da shekara arba'in ko hamsin zuwa sittin wallahi kasuwancin yawo ya kai ya coga kasuwa yau gobe ya coga gata ya ciwaga, cita ya coga to gwamnati ta zo ta sa doka na cewa an rufe kasuwanni to ne kamata gwamnati ta irin wannan mutumin wanda ka aiwatar irin kasuwancin ya kamata a samu mashi wata maslaha wani jari ne bai wuce naira dubu hamsin an zo ana shi zuwa kasuwa daga ƙarshe ma abin da ma da ce wallahi sai ya gagare shi wallahi akwai ɗan kasuwa da ne magana shi ya ce ma wallahi kayan ma da yake sayar kan haɗuwa zai sai da su domin ya ci abin da zai ci sannan kuma shi kuma matsalar network al'amari ya tsaya ciki ya kamata a ce network ko na cikin gusau local gamma ne a ce an ɗan samar ma mutanen jihar zamfara shi akwai wanda ya gane cewa wallahi bankuna ma gaba ɗaya albashi ma ya tsaya ranar ma gwamnan ma da kai nema wallahi sai da je wani banki ya cika cewa da Allah ma'aikata ko da dubu goma goma ne a basu yanzu ga da kwanakin ba irin wata ɗaya zuwa ta biyu wallahi an ka iso za zaka isko mutane kila ban ma iya samun ma magana da kai wallahi wurin saboda mutane to amma yanzu komi ya tsaya akwai wanda yana da kuɗi banki wallahi akwai wani babban mutum in ka ga zo nan wurin yana cewa Allah a taimaka mai da kaza kila ara mai shi wallahi sai ka mamaki ba wadan bai da kuɗin ba yana da kuɗi banki amma ba su da amfani gare shi kusan ma in ce malam fara duka bankuna da ka aiki idan zuba su wuce bankuna biyu ko uku POS bai aiki transfer ba ta yi to kaga ko mutum dole a ce kila kudin shi ba su da amfani misali nan wurin akwai lokacin da kila muna aiki ne ke abin da ya shahi kila irin miliyan biyu miliyan uku misali ga ni wallahi yanzu in ma mun kai ma kila naira dubu ɗari biyu wallahi mun yaji wallahi akwai wanda ne magana da shi ina ga ma ce wallahi kusan sati ne guda biyar ka naira goma nan ne bakin ka so ga yake matsalolin da ya shahi hawan mashin tun da yanzu kaga mutanen mu na ƙauyuka an hana su mubin da mashin mai kuloti to mu kuma mafi akasari ka mu na mutanen ƙauyuka ne akwai da mace ce zaka ta dan hada dan jarin ta misali kila naira dubu ashirin naira dubu talatin ta zo nan ta ɗayan sayayya kayan ta ta koma ƙauye ta hau mashin ta koma ƙauye saboda babu hanyar mota za ta kai ta su to an zo an ci ba a hau masu kulji to kaga wani na ƙarin na ƙasu ne gare mu yan kasuwa akwai koma ƙauyukan da da masu nan suka ɗauko kayan su na cikin daji waɗanda za su noma saboda babu hanyar motoci dole sai an amfani da mashin ɗin nan mai kuloti za a ɗauko kaya a shigo da su cikin gari domin a sayar sannan kuma matsalolin su kuma bangaren jami'an tsaro kan da Allah kuma tsaro ya kamata gwamnati ta yi magana yan habba ta sani ba ta sani wallahi mutanen mu masu hituwa daga gara zuwa cikin gari suna fuskantar kalubale abin daga jami'an tsaro da nan wallahi wani kaman kwamfilin ya ce buhun abin nan kanta ce ta dokuka ya ce wallahi gaba ne abin da aka mata tara naira dubu talatin. sairu shehu magami gusau dan kasuwa kuma mazaunin garin gusau a jihar zamfara arewa maso yammacin najeriya. ƙasata ya zana lalata ta yanke da nafin bauta mana ko kuke samun rewa madau bindiga haka mun daina ma haka mun daina sana'a mutuncin kowa sana'a mutuncin babba sana'a haka na daina rike bindiga da laifi ne rike bindiga babban laifi sana'a ta bandit laifi ne mu bar haka dan ni na daina mun mu ma haka bandit mu ma haka ni dai na to madalla Kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust, kuma Shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin Aminiya da dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast, sai kuma ta Freedom Radio a Kano. Kuna kuma iya samun shirin a shafukanmu na sada zumunta, wato facebook.com aminiya da twitter.com aminiya Kada dai a manta. muna tattaunawa ne akan yadda al'ummar jihar Zamfara ke rayuwa bayan katse layin waya. Abokin aikinmu Muhammad Ibrahim Yaba, wanda ya tattaki zuwa jihar ta Zamfara, sannan kuma ya taho takanas ta Kano ya shigo ɗakinmu na shirye-shirye don ya san mana tsarabar da ya taho da ita. To yayi batun hare-haren 'yan bindiga a Zamfara tun bayan katse layukan wayan. An samu sauƙi ko kuma dai jiya a yau. Ito, eh eh, game da abin da mutane suka bayyana da kuma abin da muka lura shi an samu dan sauki saukin ne ba a jin labarin abin da ke faruwa amma dai akwai abin da kuma lura shi shi ne ya kai ga mutane suna ɗaukar ma doka su wajen halaka ah, wanda ake zargi da da baiwa bayanan sirri ga su 'yan ta'addan. To an ce an hana sayar da mai a kasuwannin bayan fage da ake cewa black market hmm. wanda mutane suke sayarwa na harkar bumburutu. ya ka gani har yanzu akwai irin waɗannan ko kuma an daina? Eh, a gaskiya an daina gaskiya. Kuma da yake an sanya dokar an hana ɗin, eh, ina ganin na samu dama eh, da na shiga garin kusa na samu damar halartar taron manema labarai da hukumar 'yan sanda jihar ta yi. Inda ya kasance cewa suka gabatar da wani da suke zargi da cewa a suke zargin shi da cewa kamar yana sai da mai 'yan ta'adda duk da cewa shi din wanda ake zargin da ya karyata wannan zargi da aka mai shi ya da cewa yana tara mutane masu zuwa gona. Eh, domin gaskiya wannan abin wanda har kai ga masu kansu ma irin yan yan kabu kabu suke kuka da cewa gaskiya abin ya dan shafi kokinsu na wannan musamman kuma da kuma harkar acaba da suke na daukan mutane akan babura da kuma wanda yawa da kuma wanda batu na shi kanshi ma wayan layin kasa layin da aka yi ya shafi harkokinsu akwai ɗaya daga cikin su da na tattauna da shi shi ma ga abin da yake cewa Jamilu Sani nake. To ni ra'ayina gaskiya rashin wayar ga yana da amfani sai dai mutane su sa rashin jin daɗinsu saboda ba su communication da juna. amma rashin waya mu yana da amfani gare mu dan ɗaya a su gwamnati ta samu sa'a nasarar wa'in game mu na kasuwanci abubuwan da sun ɗan tauyaya sun ragu sosai wallahi saboda abubuwan ne lokacin ka da ya ka taru muna ya ta aiki mu dan samu abin da mun ci da iyalan mu dan aje wani abu to yanzu sai dai a dan nemo abin da za a ci ne mm, game da zumunci da kuke da yan uwa ta waya kuma gashi yanzu babu shi to gaskiya wannan sai dai mutum in ya samu lokaci ya hau mota ya je ya isko yan uwa in nesa suke in kuma kusa suke ka hau abun hawa ka je ka isko su kiran da nake guda ne wanda roƙon dai da nake ni dai wannan abu da gwamnati ta sa a yi ubangiji Allah sa a yi cikin nasara kuma Allah sai ya cikin sa'a sannan ya dan ɗibi lokaci muna son gwamnati ta taimaka muna mu dan samu a dan samu sabci kowa ya ci gaba da kasuwanci ne yana samun abu al'amuran da na yau da gobe. To zuwanka gusau tunda na san kila ka ziyarci wasu hukumomi kila kana da bayani na sirri na yiwuwar a ce an dawo da harkokin sadarwa kwanan nan. A to gaskiya eh, a hukumance babu wannan bayani. To a ƙarshe su waɗannan ƙauyuka da aka samu labarin cewa har yanzu ba a bar kai hare-hare ba. ‘Yan bindigan ya suke si magana da iyalan waɗanda suka ɗauke. Eh to wannan wani abu ne wanda ya kasance cewa abin wannan domin a inda muka fahimci cewa an ce yawancin su gaskiya su ma suna cikin wani yanayi su kansu ‘yan bindigan. Eh, domin a eh, maganar abinci eh, akwai wahala ba akwai wahalan samu akwai wahalan samun man man fetur ma za su yi amfani da shi na baburansu da sauransu maganar in sun sashe mutane akwai bayanan da muka samu aka ce ma wani lokaci kawai abinci ma suke tambaya wani lokaci kuma an ce idan suka kama mutum su za su kama mutum su ce da shi shi zai gaya musu inda ya kasance cewa ya fito in ya gaya musu inda ya fito akwai inda suke yi sai su isa da sakon su su nuna cewa wani na wajen su ta yaya wasu sun ce wai kaman za su zo wai suna wai turo ko sako ko a zo a ce an ga ko rubutu ko takarda ko na wai sun aje sun ce wani na wajen su a waje kaza in za ka musu wanda za zo a aje musu wani amma dai babu sahihin bayanai da ya nuna tabbatuwan haka din na faruwa to amma dai kenan wannan katse layukan sadarwa ya takaita ayyukan su 'yan bindiga? A tabbas ya tabbas domin su ma kan sha wahala wajen kiran ɗan uwan mutane da ya kasance cewa yake hannunsu. An gaishe ka Malam Muhammad da fatan an dawo lafiya. Duka-duka abin da ya sauka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Yaba da Halima Jimarau da ta taimaka shirin ya haɗu da ma sauran waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Muhammad Awul Suleiman ke sallama da ku, ku huta lahiya.